Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da ɗan gari shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makili. dubban 'yan ukraine suka tsere daga mummunan fada da ake gwabzawa a wasu muhimman cibiyoyin jama'a na kasar a jiya juma'a duk da matsalolin da ke tattare da wasu hanyoyin da aka riga aka gano wani babban jami'in ukraine ya ce jumlar mutane 6,266 ne aka kwashe su aka fice da su inda ake gwabza yakin ciki har da wasu sama da dubu uku daga birnin kudanci na maripol da aka basa kawanya tserewa da yawancin fararen hula ke yi a maripol na zuwa ne duk da wani yunkurin kwashe mutane daga birnin ya ci tura wanda jami'an tsaron amurka suka ce hare-hare ta sama da kuma na makamai masu linzami da rasha ke kaiwa yayi kace-kace da garin wani yunkurin isa birnin da motocin bas da jami'an ceto ke yi ya jitira tsare-tsare da sharuɗa suna hana samun ci gaba da aiki in ji kwamitin red cross na ƙasa da ƙasa a jiya juma'a tun da safiyar jiya juma'a gwamnan donetsk pavlo karolenko ya zargi rasha da karya alkawarin da ta ɗauka na ba da damar shigar da aikin jin kai Majalisar Dinkin Duniya ta sanar a jiya Juma'a cewa an samu wata gagarumar nasara bangarori da ke yaki a Yamal sun amince da wata yarjejeniyar tsagaita wuta ta watanni biyu daga yau Asabar da ke zama ranar farko na fara azumin watan Ramadana mai tsarki. Ya kamata wannan yarjejeniya ta zama matakin farko wurin kawo ƙarshen mummunan yaƙi na Yamal, in ji babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres yana faɗawa manema labarai. ya yi kira ga bangarorin da su dora akan wannan damar su yi haɗin gwiwa da gaskiya kuma ba tare da ya wasu sharuɗa ba kane ya ce tare da wakilinsa da zai fara sake cikakken tattaunawa kuma ta bai ɗaya akan tsarin siyasar yamal wakilin majalisar ɗinkin duniya na musamman hans grandberg wanda ya shawarwarin tsagai tautan. ya bayyana a cikin wata sanarwa cewa bangarorin sun amince da dakatar da dukkan hare-haren soja na sama da ƙasa da na ruwa a cikin ƙasar yamal da ma kan iyakokinta adadin kwantar da mutane a asibiti da covid-19 a amurka sun ragu zuwa mafi karancin mataki tun farkon barkewar cutar lamarin da ya kawo hutu ga ma'aikatan kiwon lafiya da kuma sauki ga marasa lafiya bayan barkewar nau'in cutar na omicron adadin kwantar da masu fama da cutar coronavirus ya ragu da sama da kashi 90 cikin 100 a cikin sama da watanni biyu kana wasu asibitoci makan yi aiki ba tare da samun mai cutar covid-19 da ke bukatar kulawan gaggawa ba karin farko tun farin shekarar 2020 ana sa ran gadaje da babu mutane a kai za su taimaka wa asibitocin amurka su rike ma'aikata da suka sha fama wanda za su kula da marasa lafiya da ba na covid-19 ba da kuma saurin rage tsadar farashi yan uwa da dama za su iya ziyartar abokan arzikinsu a asibitoci kuma likitoci suna fatan gyara tsarin yadda marasa lafiya za su rika ziyarar asibiti domin duban lafiyarsu labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc a jiya juma'a firaministan pakistan imran khan ya ce gwamnatinsa ta shigar da kara a hukumance ta kalubalantar amurka akan zargin bada goyon baya ga abokan adawarsa a majalisar dokoki da suke neman kada kuri'ar tsige shi akan mulki yanzu ya tabbata an shirya makarkashiyar ne daga kasashen waje kowa ya san da haka kan yana shaidawa gidan talabijin na ARY na cikin kasar. mun mika wa ofishin jakadancin amurka mu muna gaya musu cewa kun yi katsalandan a cikin harkokinmu in ji firaministan yayin da yake magana a kan takardar diflomasiyya da aka mika wa ofishin jakadancin amurka da ke islamabad a ƙarshe jakadan amurka a somaliya larry andre ya yi allah wadai da jirin hare-hare da ƙungiyar mayakan alshabab ke kaiwa a faɗin ƙasar da ya kashe sama da mutane 60 da yake magana da sashen somaliya na muryar amurka a ranar talata andre ya ce hare-hare a magadisho da baladwan da sauran wurare a cikin kasar suna yi wa somaliya tarnaki wurin kai ga samun zaman lafiya muna allah wadai da mabarnata da masu kisa in ji jakadan amurka labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwayi al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke ɗauka na shawo kan lamarin. Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau za mu duba yadda 'yan ta'adda suka kaddamar da wani farmaki a kan jirgin ƙasa da ya tashi daga Abuja babban birnin tarayyar Najeriya zuwa Kaduna birnin gwamna. Shi dai wannan jirgi wanda ke ɗaukar kusan mutum dubu ɗaya. 'Yan bindigar sun dasta bom ne akan hanyarsa inda bayan jirgin ya sauka daga kan digar jirgi. suka kuma buɗe mai wuta kana suka ɓalla jirgin da ƙarfi daji suka shiga ciki da suka yi awon gaba da wasu mutane da dama daga cikinsa wanda kawo yanzu ba san adadin ko mutum nawa ba ne 'yan bindigar kazalika sun kuma halaka wasu fasinjojin yayin kuma da wasu kuma suka samu raunuka. Abokin aiki na Nasiru Adamu El Hikaya ya tattauna da Shu'aibu Yakubu Alhassan wanda yake cikin jirgin lokacin da aka kaddamar da wannan farmaki. Ajiyar nan mun samu travel experience a saboda ni duk wanda suke site na ma an kashe su. Side by side wallahi wanda muke tare wanda an harbe shi a kafa abin wato duk wanda zai baka labari ba wanda yake cikin jirgin. Don rike mutu ransom for one hour almost 15 minutes or 20. ba rashi ba wani abu makamancin irin eh. kuma da suka sa abin nan bom jirgin ta yi kafin ta tsaya ta fara shooting side by side Mabu kuma baka kananan ƙananan yara shekara sha takwas ashirin sun sa bindigan nan ya ko ina jirgin nan. Sosai eh. suka yi unjustifiable kawai suka zo suka yi forcing ne ina constituency ma a harbi kofofin suka yi kokarin forcing ɗin shiga suka shigo da suka shigo sai suka fara shooting. To akwai wata yarinya ma da suke kusa da ni ita kafin ta yi moving ta kwanta kusa da ni already sun ɗauke ta. Wata mata su idan suka zo 'yan ta'addan in suka zo harbe mutane ba sa bambance wannan namiji ne wannan yaro ne wannan ta mace ce kawai kowa suke harbe kenan. a ba abin da ya dame su ai da suka zo lokacin da kafin jirgin ya tsaya bayan sun yi direlin jirgin so lokacin kafin jirgin ya tsaya sai suka fara buɗe wuta ta windo in ni akwai yarinyar da na sa ta bani ruwa lokacin muna kan hanya su ne ki just ten to abin ten minutes abin ya faru ba so ita ne ina ganin kusan number one victim a coach din saboda bindigan na zuwa ta glass kawai ita samu a ka tana haduwa a jikin matan. ɗaya matan na miƙewa irin ta tsorata ita ma sai ga bindiga a cikin ta kawai to ni ina ƙoƙarin goyon flow to sai muka ji bindigan side by side gefen hagu da gefen dama wato ka san kamar ɗan tsauni ne haka mun shiga tsakiya to su kuma suna gefe da gefe a kwanan to da jirgin ya jirelin sai suka sauko suka yi fosin suka fara zuwa first class don muna jin harbi suna cewa idan mutum ba zai muzin ba suna saukar da shi in mutum ba zai muzin ba kwalle shi. yanzu kana Kaduna ne ko ka wuce Katsina? A ina Kaduna. Yi mana bayani da kuka tashi daga Abuja karfe nawa kuka bar Abuja zuwa Kaduna? Mun bar Abuja 8:30. Ni dama na sai jirgi na sai tiket dina Kaduna. To da na ga time din ina da wurin kamar 4 hours kafin tashin jirgin so na zo da in ga wani aboki na sai na ga ato ah, ainihin haka ne kubo skuloza so sai na tafi kubuwa mun jira jirgin nan daidai yan tati muka shiga jirgin nan muka fara tafiya ah, sorry daidai 6:30 muka fara tafiya to ma a tafiya ne har ta zo jere ta yi sulo muka rasa sulu da ya ta yi ba ba dai alamun fasin za su ga sannan kuma ta ci gaba ta take so exactly 750 muka ji karan kawai muna jin karan kawai shi kenan sai muka ji jirgin ya jirgin ya sauka daga kan track to kafin ta stabilizing a kan bayan ta yi dirailin shi kenan sai muka ji shukin ito kowa sai ya rikice to sai ka ji diga ta windo papapapapap da muka tsaya ne sai suka zo suke cikin oban jirgi saboda haka sun yi sa'a a number 7 suka fara budewa suka bude suka harbi wasu a fitar da wasu a ciki sannan suka je akwai eh, taragon da ina jin ko nurc sun yi mutum ne a abuja don ciyamomi kusan guda hudu na sana'an aka tafi da su ko da katsina da sokoto da ciyamomi na union suka dawo coach din na ji ina kwance suna cewa ta harbi kofofin nan ba all means ya za su shiga wurin to wasu suna ta dan tsauni to glass din mutum suka fara firing kawai wurin firing din ne suka samu wasu to sai suka zaga suka kuma sabbin yake ne daga tun suka shiga ina ji sanda suke fitar da mutane suna ihu a kunne na ina jin ɗaya yana cewa musa me na ji kana ya ce wannan ke ɓata mana lokaci ya sa na haɗu to before you know it saboda da sun shigo da gani sai har da kawai ba a san abu in Allah dai zai ce za ka fita da so bayan one hour 15 minutes ne sai muka ji zuwa rescue team sojoji ba gaskiya ne ban taɓa ɗauka suna aiki ba irin yadda na gani ba saboda sun nemi wai din su tun da daji suka yi kokari don gaskiya sun shigo da shi da irin mutuncin na nasu ya kai talatin kuma da manyan sojojin a sai muka ji suna taba ta kashi tsakanin su to can kuma sai muka ji su ne sojojin suka zo suna ce mana sun cikin oban jirgin waya safe now to saboda haka waɗanda suke inji ana kokarin fita da su wasu sun cika za su iya wasu kuma wasu haka ga su ba su lita cikin da slow ɗin jirgin jini ne da aka yi ta gani da al'umma. yawwa alhaji ah, alhaji sha'ibu za mu so ke mana bayanin shin bayan wannan abu mai kama da bom wato nakiya da aka dasa jirgin faduwa ya kife ko kuma ya sauka daga kan digar sane da yake tafiya a kai ya sauka a digar ne taragon da nake ciki ya riga ya ma wato yana Allah da ya kare kaɗan ya rage ya faɗi. Ya goce ya goce ya karkace. Eh, ya goce ya sauka complete a kan din har ya rikice amma bai kai ga kasa ba da taragon da nake ciki da wanda yake gaba da wanda yake gaban shi. Na baya ne muke ce su san ko ya kai kasan tun da hankalin mu a sashe ne. Tarugun jirgin muna da labari ko na taɓa gani akwai jami'an tsaro. Da abun ya faru su wani mataki suka ɗauka. Yawwa jami'an tsaro wato wani mun yi kwamandin su saboda sun yi stationin kansu a karabun don na san ba za su ko guda bakwai ba abinda suka yi sun san za a empowering to sai suka koma inda kofofin jirage yake in suka ba da harbi daya biyu sai su sake repositionin kansu amma a ƙarshe da wuta ya wuta yawancinsu sun koma sun kira da ne na yin abin nan nasu da zai a dan security to suka koma dole yadda muka kwantar nan haka kwanta don sai ka ji suna cewa gaskiya abin is too much bayan da za su so kaga daga baya su nasu da suke shitin din daga cikin jirgin muka ji ya tsaya so sun gane cewa yadda mutane suka zo sun zo ne su all out duk abin ma da zai faru ya faru. Alayyu Abu kana jin mutanen nan yana zuwa kana jin mutanen nan ko da yake ba wai lalle ka gan su bane gaba daya ah, suna da mm. kamar yawan su zai kai nawa a tunanin ka. Wato abin da ya faru ya samu kai tunanin yawa sun yi station din su gefen ta wannan barayin da wannan barayin kuma a gaskiya suna da yawa tunda ba za mu ce mu gano numbers musu ba amma abin da muka yi la'akari da shi duk gefe da gefe hagun bindiga ne suke ba tsakautawa ya nuna alamar suna da yawa amma a tsallake sun yi stashin motocinsu wadda in suka fashi mutane za su je su ba domin kana jin karan moto lokacin da suna jin sun ɗiba na ɗiba sun yi gaba da su waɗanda suka ɗaya su gaba da operation ɗin su suka fara tattara mutane da za su hau tsaunin da kafa to wannan duk mun ji to amma in san adadin su na san dai suna da yawa gaskon yanayin yadda ko kowane gefe daga farkon taragon zuwa ƙarshe kowane gefe biyu ne kawai ba gefe ɗaya suke su koma gefe to kaga wannan ya nuna suna da yawa sosai kuma ka ce yara ne ƙanana suna akwai yara a aini akwai wadda na gansu in ka gani sai sai mamaki ce tara sha takwas ashirin da su wuce haka da wani da hausa suke magana ko da wani yare suke magana hausa ga shi nan dai muna jefa ka gani wannan abubuwan ya nuna kawai sai dai Allah na tuba Allah da ya kyauta amma dai mu mun ci duk wanda yake jirgin na addu'a yake tunanin ko akwai wani dauki da zai zo ko helicopter ko wani abu da zai su ya zama an kore su ko sai muka da shuru muna duba to kuma babu network sai eti salad da iyatar su yake dan zuwa ya dauki to don haka kawai sai ya zama babu wani minutes na communication da za a samu wani har ya kai da duk wanda ya daga wayan suka ji haske to taragon za ka ga sun buɗe ma wajen wuta abin da suka yi har yawwa faɗa mana ke kwantawa ke karkashin kujera ya aka yi Allah ya tsere da ke ne wato lokacin da suka harbu na kusa da ni ni sai na faɗi ƙasa faɗuwar ƙasan da zan yi sai wani ya hau kaina ita wannan gawon yarinyar ta hau kan shi to sai zama ni nake kasan fulo sosai wasu na sama to kuma da suka zo suka ta harbin cikin tarabon Allah bai ba da ikon ba wani abu na same wato sai yi shiru kai lif kana ta addu'a kawai eh to iyaka abin da muka yi ke nan gaskiya ma akwai aboki na da yake can gaba mun rabu a station ta ragon shi daban shi sun tafi da shi da matan shi sannan kuma akwai wani shi ma da muke tare shi ma za mu fita lokacin da aka zo rescue din so na ga kaman gawon shi ne shi a ya nuna dai mutane da dama dai sun mutu kawai a wannan dan na ji ana kawo maganar mutum hamsin ko ma abu mai kama da haka eh to ai ba za mu iya gargawa ba tunda dai wani lokaci za ka ɗaga kafa kana kokarin karkata ka Gawa haka ko kana abin an kaso ka kasa to duk dai haka ne to abin sai dai addu'a kawai Allah ne ya tsara tsare mu kawai bayan sojoji sojoji sun zo anti sun haurar da ku kan wani tsauni ku jira kafin a kawo muku dauki haka ne eh ai saboda jirgin na can kasa ne so tsaunin sojojin sun yi wani irin abu ne ta matakta ta kala tsakanin su wannan soja na can kaman kursuran biyar suna sama sun riƙe hannun mutum guda shi mutum guda ya tura ma ɗan uwansa kafa ɗaya soja to ku kuma da kuke can ƙasa suna ɗauko hannun ku su rike su ba wannan na sama haka suka yi ta mana muna ta haura a ƙauye ke ta mana mana ba wani matattakala da za an ce har goyon har goyon waɗanda suka je raunuka ma suka eh sun goya sun goya sosai kuma yara akwai waɗanda ba ba a ga iyayensu ba saboda rudewa ko an tafi da iyayen dole dai ko da ba naka bane haka dai maka ɗauke su dai aka hauro da su don sun tafi da ƙananan yara kidnapping to wasu kuma yaran an tafi da iyayensu su suna nan sai kuka so dole a ɗauke su ma a kawo Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu, kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. Solomon Abo shine wanda ya daidaita mana sauti. A madadin abokin aiki na Nasiru Adamu yan hikaya da kuma sashin Hausa na muryar Amurka. Hassan mai na kai na ki sallama da ku, ba kasance lafiya. To gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkamu da wahaka mu da sake saduwa da ku cikin shirin nan na da ɗan gari. A wannan lokaci dai mun ziyarci fadar mai martaba Alhaji Muhammadu Age Usman wato Useshi na Alushi da ke karamar hukumar Kiyana a nan jihar Nasarawa. Ni ne naku mai gabatar da wannan shiri Sadiq Abbas nake cewa sai ku gyara zama. Mai martaba ba tare da bata lokaci ba za mu so ba mu takaitaccen tarihin wannan masarauta naka yau masarauta allah ya sa na gaje iyaye na yau wanda yana fahari wanda zan ce zan ba da tarihi kadan aloshi an kafa aloshi 1230 A_D wanda iyaye na sun tashi daga kwararrafa su zuwa ida daga ida allah ya sa wajen da muke zuwa mun mallake wajen ya zama namu bakasudin zuwa ne a lago ne wanda a kwararrafa ma iyayen ma a lago ne wanda muna tare da kabilu da yawa bisa ga wannan halin da musa kanmu wanda mu so nan a loshi yau hali wanda shugabanci wanda allah ya sa kowa ya yi shi ne zai zama shugaba kuma a dalilin wannan allah ya sa mu samu muhawara da yan mu wanda mu haɗu a can kuma allah ya sa a dalilin wannan mu tashi musu ka'ida kafi hali bai yi ba wanda hali bai yi ba maganar shugabanci kuma allah ya sa kuma mu bari can da ba ta daɗi kasan zamani da idan nan kamar yanzu yana ina kenan idan yana kogi wadda daga wajen da mu tashi mu zo makodi kafin makodi mu iso wajen da muke yanzu to mu sun shugabanci wanda waye zai zama shugaba kuma allah ya sa yake yake kuma allah ya sa aloshi jarumi ne shi duk wanda ya zama lago wanda ana kira shi alago to allo shi ne ya kwace yanci mutumin alago ya zo wannan kasa a tayar ya nuna cewa idan yaki ya tashi to allah ya sa jarumi kwa bai kasa to ne. mu haya da alago daga ruwa haya shi ne mai mu samu bawa wanda allah ya sa yaki zai ci mu kuma allah ya sa an yi dabara na na yaya na da mu biyo ta kasan ruwa da mu shigo sai mu sa bawa na ya rufa wannan rami da dutse yan da suke zuwa na kwashe mu mu bata mu haya ruwa sai sun gama hakan can kayan ruwa wani bai ciwo ba an bi mu kuma zuwa makodi don a kwace mu a yake mu Allah ya sa kuma a lokacin jarumi kamar yadda na fada ya sake raba ruwa kashi biyu in kaje makodi ya zama akwai sarka sarka wanda mu ja ruwa sai ruwa ja biyu da ya ja biyu shi ne yake karshe ya ce duk wanda zai wuce kada ya duba baya kuma sarkin kuma yana baya ya wuce da mutane kuma zuwa haya wannan ruwa zon to ni zan ce aloshi mu jarumi ne saboda jarumi shi ne mu yi hikima da ganye iyaye wanda allah ya bada shi shi ne mawaye duk a rago zuwa nan kasa nan gaba da yau so aloshi ya cancanta wanda za a yabo mata a yanzu haka ina ganin takaitaccen wanda zan ya ba da shi tayarin allo shi kenan yanzu kaman mai martaba kaman kai sarki na nawa kenan yanzu ne na goma sha sha takwas saboda sarkinmu wanda allah allah ya da shi suna daidawa daidawa ne allah ya sa muna ka goma ne ne na sha goma sha takwas kuma na samu sarki ranar 22 watan shida na alibin tara da goma ten a yanzu allah ya kai mu ba da rubuta lokaci ba na kai wannan wata 25 ya shiga shekara goma kenan a sarrafa shin garin aloshin nan kabilu ah, alagai ne kawai a gurin ko kuma akwai wasu kabilu da suke zama da ku a gurin eh yana kika akwai kabilu wanda suna tare da mu ba wani gari da za a yi shi cewa mutum ya zama kabilu daya mun ba karuwa kowane kabilin da yake so ya zauna tare da mu zo suna da yanzu muna nada tare da su akwai fulani akwai tibi akwai kwarawa akwai duk suna da yawa tare da mu nan to kamar wannan gari na ka menene ya shahara kai ma'ana kamar me aka san wannan gari da shi shin harkar noma ne kiwo ne ko farauta ne ko me kuka shahara a kai. duka muna yi dalilin duka muke yi shine allah ya ba mu Eh, eh, biliyan hashi wanda ba Allah ya ba mu tanadi abinda mu zama da shi a can Allah ya sa mu samu dutse wanda aka haka mai da shi mu yi wannan lokacin dutse mu yi wannan a duniya masu sani barat kenan mu haka barat zuwa alif da tara da tasa'in zuwa 2005 har yanzu barad yana nan amma yana da wuyan samu ma muna allah ya sa fulani suna na da masu gari duk suna kiwo allah ya sa kuma gari gona ne sosai ana noma sosai noman shinkafa noman eh, wake waken soyabin ana noma doro da mai duk ana samu da rogo ma ana samu sosai kasan noma ne sosai kuma muna gayyace mutane wanda suke so noma su zo don mu ba su wuri su yi noma to yanzu bari mu kara eh, duba irin kalubale ko matsaloli da wannan masarauta naka take fuskanta shin kamar waɗanne irin kalubale ne kuke fuskanta a wannan gari naku to kalubale dai a duniya ne gaba da abin ya shafa dalilin duniya gaba da shine a yanzu zamani da kowa zai ji abin da zai kwanta waje ya barci tashi amma zamani yanzu ba shi ba mu ma mun gode saboda kokon da ake yi na hada kai shine muna samu dama dama ma ba kuwa kowane lokaci ba wanda yake kwata rufe ido biyu ya ba shi a ko'ina saboda tunanin yadda za a bar da ku kuwa za a tar da ku wanda anytime ba ci mutuncin mutane so mu ma muna shiga muna ba da hankuri kuma mutane suna da na shi ne muna da samu dama-dama zoma da juna kwata-kwata abin da ya sauka kenan a hirar tamu ta yau a madadin sashen hausa na muryar amurka da kuma gidan rediyo da talabijin na jihar nasara wato mbs lafiya ni sadiq abbas da na gabatar da wannan shiri ke cewa sai an jima ikoroza aka ga na wegba ẹ̀ka àtúnkẹ́rọ̀ rẹ̀ òsì wẹ̀rẹ̀ dé To Madalla, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 200.5. Baya ga haka, a ko da yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Na yi shirin robin sako na dauniya don Allah mai sauraro. kuma gaci giya zan zayyano kamannin ta dan dubayya ka ɗauki alkalami zana in za ka iya faɗo masu kofin ba za na ƙosa ba ƙarshen la labarin da nake mu haɗu ba kuma na dage neman ta nake ban gaji ba shekaru goma masoya na jira ba a gaji ba ayi haƙuri masoya a abadan ni ba ku gyara zama labarin ban faro ba tafiya ce nake ta yi mai nisa ban san ina sani bani na nausa ga zuciya na ta faɗin kada in fasa ina tafe na yi karo da ɗan musa ya so in ɗan huta ni kwana ce ban gaji ba Allah ya kyauta haka zuciya take cewa bari mana sai kun saba kafin shakuwa abinda na so da ki gane eke kin yi mantuwa ta ce akwai labarin ta mai rikitarwa da na ji labarin da tafiyar ban yau ba. nake nisa nai karawa na wuce gwamba yanzu na shigo adamawa an kira sallah na dakata na yau tsayuwa nauyin da ke kai na sallah in yi saukewa ban jin daɗin lokacin ta yayo ban yau ba Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salaman Abo da hada shiri da bada umarni, alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.